labari da dumudumunsa. Cece ku ce ya barke a tsakanin manya ga baki daya tare da tabbatar da maganar Chief Olusegun Obasanjo akan matsalar tsaro wanda yake cewa duk wanda ya ce Najeriya daidai take to ya kamata a binciki kwakwalwarsa. Cece ce ya barke ne sakamakon bankaɗo wata wasiƙar sirri wadda aka yi wadda gwamnan jihar Kaduna ya rubuta wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yayin da yake nuna gazawarsu da kan 'yan bindiga da tare da kuma sanar da shi kan shirin da 'yan ta'addan suke yi a jihar kaduna bisa dai wannan ya kanin labarin da kuka saurara a halin yanzu domin jin cikakken rahoton sai ku dare da matsab sannan kuma ku taimaka ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin haka ne kuma zai ci gaba da ku damar samun sababbin rahotanninmu a da yaushe da zarar mu daura su. Allah kuma ku danna mana lakin don mu ma hakan ne zai ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa wurin muku rahotanni da dumudumin su to a halin yanzu sai ku dara zama tsaf mun jin cikakken rahoton da muke dauke da shi 'yan ta'adda suna ƙara samun gindin zama a garuruwan kaduna tare da kafa gwamnati da kuma sansani na addini a jihar ta arewa maso yammacin kusan babban birnin tarayya abuja gwamnan nasiru el ya faɗawa shugaban ƙasa muhammadu buhari gwamna nasiru ya rufa'i ya gargaɗi shugaban game da kaka gida da 'yan ta'adda ke cikin wata takardar gwamnati da ya aika a ƙarshen watan yuli kuma an yi imanin cewa 'yan ta'addan na ƙungiyar ansaru al-musulmi na fi al-sultan ko kuma ka ce musu ansar kai tsaye sun dawo birnin baban gwari a kaduna a shekara ta 2012 lokacin da suka balle daga boko haram a cewar rahotannin sirri da majiyoyi daga mutane da aka tuntuɓa kan wannan rahoton yan ta'addan da suka kafa ansar ne suka kai manyan hare-hare da boko haram ta yi ikirarin kaiwa kafin su rabu idan hararen sun hada da harin ginin majalisar ɗinkin duniya wato un na watan agusta shekara ta 2011 da sace wasu 'yan kasashen waje a cewar majiyoyin Ansaru sun yi mubaya'a ne ga ƙungiyar Alƙa'ida a Islamic Maghrib wato a shekara ta 2020 kuma su ne suka yi manyan sace da kai wa 'yan ta'adda hari a Kaduna. Amma masu bincike da sulhu suka fahimci yadda 'yan ta'addan ke harkokinsu sun shaidawa manema labaranmu cewa a halin yanzu akwai haɗin kai da ake tsakanin ƙungiyoyin ta'addanci kamar Boko Haram na ainihi. wato jazz da kuma iswap Asaru da kuma 'yan bindiga dai dukansu suna kokarin curewa a guri daya a shekara ta 2021 mutum 1,192 ne suka rasa rayukansu a jihar kaduna saboda 'yan bindiga 'yan ta'adda da kuma rikici tsakanin garuruwa mun hare-hare da harin muguwar da kuma harin ramuwar gayya a cikin wata a cikin wata shida kuma na farkon shekara ta 2022 mutum 645 ne suka rasa rayukansu a yanayi mai kama da wannan a cikin jihar a cewar gwamnatin jihar a takardar da malam nasiru ya rufa'i ya rubuta ƙarshen watan yuli ya bayyana ƙarara yadda 'yan ta'adda suka ratsa cikin mutane har suka mamaye garuruwan kuma suka kafa gwamnatin su mai iko da ke kula da harkokin zamantakewa da tattalin arziki da yin dokoki da kuma shari'a a yankunan ya ce 'yan ta'addan sun yi nisa a shirin nasu na mayar da dajin kaduna matsayin sansaninsu na dindindin na yankin arewa maso yamma yana mai kafa hujja da rahotannin na sirri da ya rubuta cewa zirga-zirga da aka lura da su tare da sakonni da hukumomin sirri suka gano sun nuna karar cewa 'yan ta'addan na son kafa sansani ne a dukkan jihar ta kaduna da kuma niger shi da kuma a yayin da guguwar siyasa ke kara karfin gabanin zaben shekara ta 2023 'yan ta'addan wato malam nasiru irfa'i ya faɗa har cewa sun kafa dokar haramta mazauna garin shiga harkokin siyasa inda ce 'yan ta'addan sun kafa doka a yankin na hana dukkan harkokin siyasa ko kuma kamfen gabanin zaben na shekara ta 2023 musamman a ƙauyukan madobiya da kuma kazage in ji gwamnan dama an san 'yan ta'addan na ansaru da tsatsauran ra'ayi kan demokaradiyya da kuma hukumomin gwamnati wacce ba ta musulunci ba a shekara ta 2021 a mazaɓu biyu cikin goma sha ɗaya kawai a birnin gwari aka yi ƙidaya saboda barazanar 'yan bindiga da 'yan ta'adda jami'an jihar kaduna da hukumar ƙidaya suka faɗawa manema labari hakan an haramta harkokin siyasa ne bayan wani ɗaurin aure da aka yi a baya-bayan nan da 'yan ta'adda a cewar gwamnan a cewar bayanan sirrin Bambabin jama'atu ansarul musulmi na fi biladul al-sunna wanda aka sani da ansaru da ke zaune da yankin kuyalle a ƙaramar hukumar birnin gwari da suka auri mata guda biyu mazauna ƙauyen kuyalle 'yan rufa'i kamar yadda ya rubuta Bambabin ƙungiyar ansaru da dama sun halarci ɗaurin auren kamar yadda mutanen yankin suka shaida bayan auren yan ta'addan an rahoto sun ɗauki matan sun tafi da su cikin dajikan da suka aure su da kuma a bangaren yin shari'a yan rufa'i ya ce 'yan ta'addan sun ci taron wani ma'azu ibrahim mazaunin kuyalle taron naira miliyan ɗaya saboda sayar da filaye ba tare da izinin masu filin ba bugu da ƙari gwamna nasiru yan rufa'i ya ce rashin hukumomin gwamnati a ƙauyuka ya sa 'yan ta'addan sun naɗa kansu shugabanni suna karɓar haraji daga wuraren mutanen garin akwai rahotanni da dama da ke nuna 'yan ta'addan na karɓar harajin ba da tsaro da kuma manoma da mutanen gari don ba su damar zuwa gonakinsu su yi noma masu bincike kan ta'addanci sun ce haraji daga da aka kakaba wasu garuruwan saboda gazawa ko karancin hukumomin gwamnati na cikin manyan hanyoyin samun kuɗin shiga na 'yan ta'adda kamar yadda gwamnan nasiru irfa yayi bayani a kaduna 'yan ta'addan iswap a yankin tafkin chadi su ma suna karɓar haraji mai tsoka daga hannun masunta da kuma manoma a yankin da aka tuntuɓi gwamna nasiru yan rufa'i domin mu ji ta bakinsa ya ce ba zai tsokaci kan labarin da kan labarin ba domin wasiƙar da ya aika sirri ne tsakaninsa da shugaban ƙasa amma bai san ma wani munafiki ne ya fitar da ita ba a shekarar ta 2016 yan rufa'i ya taɓa rubuta irin wannan wasiƙar ta sirri ga shugaban ƙasa yana gargaɗin cewa farin jinin gwamnatin Buhari ya fara raguwa shekara guda bayan hawansa mulki inda ya ƙara tabbatarwa da cewa wannan fa ko shakka babu ba wai abu ne wanda zai haifar da ɗa ido ba. Da ya ƙarshe da gwamna Malam Nasiru Rufa'i ya iya tsokaci dangane da wannan bayani wanda ya rubuta a takardar sirri domin ya yi Allah wadai da fitar wannan takarda ma wadda aka ce duniya ta santa. Mai saurare mu ma an da kawo muku ƙarshen wannan rahoto da muke ɗauke da shi a sanyi safiyar nan na yanzu. Ba kafin nan me za ku iya cewa dangane da wannan rahoto wanda muka muku. Gode muna jiran saƙonku a shafinmu na karta kwana wato comment. Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku da alkhairin sa dangane da bibiyar mu da kuke a kullum a kuma ko da yaushe.